bata ma san ta ina za ta fara ba auren da zai yi ba tare da wata ta gama mishi idda ba ko kuma auren da zai yi bayan jiya aka daura auren yarsa yau kuma aka sako ta sannan ya aurar da wata ko kuma dai da lalurar da ta samu safina ya kamata ya ji ba ma wannan ba yanzu nan idan ta yi magana zai nuna zai sake ta ita kuma wallahi mu mutaka raba ita da shi dole ta ci amfanin zama da shi ta kuma ci moriyar hakan a nan gaba kaɗan jinjina kai hajiyar sama ta yi ta ce amma alhaji ce ce yarinyar 'yar nan garin ce da ke bai da matsala da ita kuma ya san wace ce ita da fara'a ya ce eto eh ba dai cikin garin nan ba a rigar malam suke kusa da gidan gona ta na hanyar ma da rumfa. sunanta Khadija amma akwai sunan da suke kiranta da shi da fulatanci yar uwa ce ga Khalid kuma sai kalli hajiyar sosai sannan ya ce iyayen shi ne suka kara bashi matar da zai aura gobe goben nan saboda abin da ya faru wanda duk yar mace ta jawo shi tashin hankali cewar Saratu Khalid kuma gobe to me kenan an yi gudun kara an fada a gidan zago saboda kar ya zauna da wata matar ba suka gaggauta daukar mataki akan safina daga cikin ɗakin su ba tare da sun fito ko ina ba hasali ma ko waya ba su kira ba don ko suna tare da wata tsohuwar kakarsu wacce ta gajiya ta ga yau kuma suke saran ta ga gobe ko don irin amfanin da take musu don ko shahararriyar mai maganin mata ce idan kuma ta gama yarda da mace sai ta fito mata da asalin bokancin ta a fili shi yasa yau ta musu maganin safina ba tare da an je ko ina ba hakan na nufin ita da yarta za a masu kishiya kenan wai iska ta feso a bakinta tana sauke numfashi dum jin babu wacce ta sake cewa komai ya miƙe yana faɗin zan turo muku da miliyan ɗaya ɗaya ko da abin da za ku yi idan kuma akwai wani abin da kuke da bukata sai ku sanar da ni ko da ta waya ne don zan fita yanzu makaraba ta yi Hajiyar sama da Hawwa'u ne suka bi shi da addu'ar dawowa lafiya. Banda Saratu da sai da ya kai bakin kofa ya juyo ya kalle ta. A kullum idan zai kara aure ita ce ta ga hankalinta. Bai san dalili ba. Tabe baki yayi ya ce mata, "Tunda aka sace min kuɗi na, ban sake ganin Ridwan ba da idanu na, Kin san inda yake ne?" Rarraba idanu ta tana shafa bayan wuyanta ta ce, "Eh, mm, mm, ni kuma ta ina zan sani. Ni ma neman shi nake." Marmashin yake kawai ya mata, ya fice a ɗakin. Yana mamakin hali irin na Saratu. kwana biyu fa kafin ɗaura auren basma ya same ta a ɗaki tana waya da Ridwan tana magiyar ya dawo wanda ko da ya ɗauki kuɗin ya kwashe abokanan shi da 'yan mata biyu suka yi tafiyar su Kano shi fa yanzu a raɗe raɗen da ya ji shine gida gida ya siya a Kano suka tare a can shi yasa sa aka bincika masa bayan kuma an tabbatar ya sa aka turo mishi bayan ya sa aka turo mishi da shi siya aka turo mishi shi da tsiya yanzu haka duk inda yake iya nan da bayan sallar magaraba sai ya shigo garin nan Saratu ce ta fara fito da maganar har basma ta ji nan fata ke iskanta suka tashi ta fara koke-koken Khalid ba zai yi wani auren ba daga basma sai kuwa Sarayya ta dauka ita ma ta shalante wa ƴan uwanta haka ma Safna ta tsugunna ma mamanta da bata gidan sannan sannu zuwa bayan magaraba, maganar ta karaɗi a halin hakan yasa duk wanda ya tunkari Usman da ke babba da maganar sai ya ce su zo gidan anjima za su haɗu don shi dama ya jima da jin maganar a waje ba yau bane Salamatu ce kadai suke fahimtar juna da Najib dan haka da ta faɗa mishi komai sala-sala ya dare ya ce ai wallahi yarinyar da yake so yarinyar da yake so ce Khalid zai aura da kyar ta shi ta ce ya zo gida shi ma za a tattauna magana karfe tara da minti ashirin na dare duk da girman falon amma haka suka cika shi kansu da kwarkwatan kansu da kwarkwatansu iyayen da kuma yaran da suka mallaki hankalinsu kaɗai ke tattaunawa akan abin da ya tunkaro su amma yaran kanana da idanu kawai suke bin duk wani hargagi nasu suna haddace shi a kwakwalwansu kukan basma shi ya fi komai rikita wurin kuka take na fitar hankali da kuma rashin lafiya inda mahaifiyar take ta jijjiga ta tana faɗin wai ba na ce miki ki shiru ba bara alhajin ya shigo wallahi yau sai an yi ta ta kare a gidan nan wannan ma ai haukan banza ne matashin da akalla zai kai shekara 20 ne ya ce na rantse da Allah mama idan abba bai dakatar da auren nan ba sai na taka wuyan fulanin nan sun mutu akan me wannan ma ai wulakanci ne matashiyar budurwar ce ta kyame baki ta ce ko ai duk mai sauki ne wallahi na san saboda abba zai auri wannan fulanin ne ya saki mamana yanzu gashi nan sai mu kawai a gidan ana mana cin kashi iri-iri kallanta wata dattijuwa ta yi a sanye ta ce haba safina yanzu mu kenan duk ba mu ishe ki rayuwa ba amma dai ba kamar uwata ba ai matashin nan ya faɗa basma da ke ta kuka kamar ranta zai fita ne ta dago ta kalli mahaifiyarta ta ce mama na rantse da Allah idan abba bai bai mishi magana ya dakatar da auren nan ba sai na halaka yarinyar nan mama mama kin gani a mugun tsawace Najib da ke zaune idanuwan shi jajir da alama shaye-shaye yayi yace ke don ubanki yi mana shiru ke naki kadai kika sani ni kaina nan wallahi sai na farka cikin mijin nan naki domin ko yarinyar da nake so ce zai aura shi har ya isa yayi gasa da ni a firgice duk suka zuba masa idanu inda mahaifiyar shi ta ce kai Najib kana da hankali kuwa mijin yar uwar taka kake cewa zaka farke wani kallo ya watsa mata yace to sai me shi shi bai san mijin yar uwata bane amma yake shigo go yake shiga gona ta harara basma ta jefe shi da shi ta ce wallahi idan wani abu ya samu mijina ni ma sai na kashe ka haka kawai ke ya faɗa yana miki tsaye ya zo kanta zumbur sarar ta miƙe tsaye ta ce a dagata, kar ka taɓa min iyata ka ji na faɗa maka Hawwa'u da tuntuni ba ta yi magana bane ta ce wai ko yanzu me yana ku a matsalar nan ina ce ke dama ya sake ki tsohon mijinki ne da sauri Saratu da Basma suka kalle ta hakan yasa Saratu hasala tace ce yo yar bakin ciki da ya sake ta ai har yanzu akwai aure a tsakanin su tunda saki ɗaya ne tsaki Hauwa uta ta ce amma kuma kin san da aure ya haramta tsakanin su tunda har yanzu yana auren kanwarta Akufule cike da sukutar baki ta ce gawar wacce ba ta iya nawa kanta komai sai amma sai kuma ta yi shiru na wasu dakiku ta numfasa tana satar kallon hajiyar sama kafin ta wayance ta ce in dai da aure tsakanin Basma da Khalid muna nan da ke zaki gani da idanuwanki zai nemi ta koma gidan shi girgiza kai Hawwa'u ta yi da takaicin lamarin tace amma ko gaskiya in dai har da sa hannunku a ciwon safina to gaskiya ba ku kyauta ba matashin nan ne ya harare Hawwa'u cike da raini ya ce matar baba gaskiya fa ke daina faɗar haka zuciyata tanzara take idan ba zaki taya miji mami ba kawai ki tashi ki barna harara ta watsa mishi amma bata kula shi ba saboda ɗaya daga cikin matan da suke da aure su ma duk suna nan take faɗin, tsakani da Allah mu dai babu adalci a lamarin nan Ta taya ma abba tsofai tsofai zai ce zai yi wani aure yanzu haba jama'a wani kallo na ya mata ya ce ke auren abba ne a gabanki ba na wannan mutumin ba da zai ɗauke min budurwata a tsawace ce, kai dalla wani ke ta taka ma haka da kaiwa zai ɗauki ‘yarsa ya baka kanta yayi kamar zai daka ta ya nuna ta da yatsa duk da ko ita ce gaba da shi yace na rantse da Allah in ban zane ki a gurin nan baki ce ba ubanki bane ya haife ni ba harara ta watsa mishi amma bata ce komai ba dan karamin aikin sa ne ya zane ta babbar cikin su ce ta daga murya ta ce dan Allah ku saurara yanzu a haka ne za mu tunkare abban mu kanmu mun kasa tsayawa a matsaya daya mu da muke so idan yazo hatta da kananan su ce masa ba su yarda da auren da zai yi ba amma ka su mace ta katse ta da faɗin kuma ya ma, Khalid magana ya fasa auren shi ma jama'a abin kunyar yayi yawa wallahi ta yaya surukai biyu za su yi aure a rana ɗaya lokaci ɗaya kuma su aure ya da kanwa jinjina kai hawa uta ta ce gaskiya kam abin yayi yawa ba da tafi su zafi ne ta ce na faɗa muku a bar su su yi aure ranar da aka kawo yaran mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu karya musu kasusuwa babban gidan wato ɗa na farko usman ne ya girgiza kai ya harari suwaibar ya ce baki da hankali suwaiba baki da hankali tsoro baki ta tana gyara zaman da ta ce to don allah yayi usman ya zamu yi kaga yadda ake ta maganar mu a gari wai uban mu tsofai tsofai zai auri karamar yarinya cikin nutsuwa ya ce ko kenan ni fa da har kira na ake ana jaddada min wai kar na manta da katin ɗaurin aure ba duk inda na shiga maganar nan ce ake alhaji mudassir zai auri yarinya girgiza kai yayi ya dafa goshin sa yace hmm, ban san me yake damun abba ba a wannan shekarar na shi ce a ce wannan rayuwar bata ishe shi wannan rayuwar ba ta shi bace najib ne yace budurwar zuciya mana sallamar alhaji mudassir a falon ta sa aka yi tsit tamkar babu mai numfashi waɗanda ke tsaye matani suka zauna da mamakin rashin mamakin ganin su suke kallon shi Hasali ma fuskar shi dauke take da sahihin murmushi yana kara saka babbar rigarsa da kyau don kotun tun da ya kira mai gadi yana tambayar shi Ridwan ya zo gidan shine sanar da shi eh ya zo har da ma sauran ƴan uwan ta mamaki ya sake tambayar shi wasu ƴan uwa shine sanar da shi ai kafshi dai yaran Alhajin da ya sani ya gansa a gidan nan don haka ya nemi iya ya nemi wa tafkar hanci abin mamaki shine a bayan shi duk wasu kamilallu kuma dattawan maza ne a biye da shi inda a bayansu kuma jami'ai suka bayyana tsaye duk suka yi kamar yadda suka ga ya tsaya bakin kafet din yana kare musu kallo duk cikin sanyin murya suka rinka faɗan suka rinka faɗar gaisuwa wasu kuma na cewa barka da dawowa sai da duk suka gama kaf kafin ya amsa a takaice da yau wasannin ku. iyayen mata sadda kawunansu suka yi cike da kunya gashi babu mai hijab ko gele a cikinsu kuma tare yake da mazajin 'ya'yansu mata ma'ana surakanansu su biyar su kansu malam mamakin ganin mazajen nasu suke da sansanin dalilin da ya kawo su nan hakan ya sa har suke ta kara tsara musu idanu kamar za su gano amsoshin tambayoyi a rigunansu a nitse ya nuna wa mazan matansu cikin kamala ya ce ku ɗauki matanku ku koma da su gida daga nan zuwa wata uku ban yarda ku sake musu lamanin zuwa gidan nan ba idan ba haka ba zan haɗa da su na sa a kulle musu, har sai kun yi belin kayanku rike fatar kunnen shi ya ce kun ji ni aladabci mazan suka amsa da eh alhaji insha Allah za a kiyaye kallan da ya jefo musu ya sa kowace miƙewa tana rarumar jakarta daga mai turo baki sai mai gungoni juyawa ya yi kalli jami'an sannan ya ce ku duba da kyau ana duk wani namiji da kuka ga ya kai shekara sha biyar to ku ɗauke shi ku tafi da shi ban kuma yarda a fito da su ba sai gobe a war haka a najib ya ɗago daga kujera ya ce ina a natse kalle shi yace ce magarkama tuni suka miƙe tsaye har da iyayen da saratu dake ke faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji me yayi zafi haka shi ba wuta ba ganin jami'an sun yi kan yaran suna neman kamawa yasa najib da ridwan suka fara kokarin guduwa ram suka yi da su a hannunsu suna shirin fita da su hajiyar sama ce ta ce alhaji lafiya wani abu suka aikata suwaiba bace ta ce abba mu ma kuma sai a hana mu zuwa gidanmu saboda allah kallanta ya ban hana ku zuwa ba sai dai na ɗibi lokacin da nake ganin zai ishe ni cin amarci ne rara ko idanu duk suka yi inda shi kuma ya da duban shi kan hajiyar sama ya ce ba tare da ku suka zauna suna ta faɗar maganganu a kaina ba a gabanku yaranku suke cin mutunci har suke shirya yadda za su hana aure na ya wakana to zan sa a rufe mun su kuma gobe goben nan za a ɗaura auren na ga wanda ya isa ya hana ni bayan an ɗaura sun fito ya rage naku ku shiga ku sha guba ku mutu kallon jami'an kallon da jami'an yama alhaji lokacin da ya tsaya kusan usman ne ya sa shi haɗe fuska cike da ladabci ya ce hada shi mana ku hada shi ai ba dan ai ba iyayen shi ba ma sati zan ce yayi ba shi ne babba ba kuma ya biye musu suke min hauka a gida tsaye usman ya miƙe ya ce abba walla a tsawace ya ce wuce min malam ba abin da zaka faɗa min kamar wasa kan mazan suka saka matan su gaba suka bar gidan inda jami'ai su ma suka tattara duka yaran suka fice da su a gidan kamar za su mutu dan bakin ciki sai da suka fita falon yayin shiru na wasu mintuna sannan ya kalli yan matan da iyayen da kakkausan harshe ya ce wallahi ku shiga taitayinku ko a gaba na sa a hada min da ku iyayen ya kalla ya ce ko dai san kun dai san ba tare da ku na shigo duniya ba dan haka kar tunanin shekaru sun ja ya sa ku yi sakacin cewa ba za mu iya rabuwa ba wallahi duk wacce ta sake min haukan nan mai da ita gidansu na zanyi dan abu ne mai sauki a wujina juyawa ya zai bice a falon sai kuma ya dakata ya kalli basma da ke share hawaye tashin hankalin ta ya kara tanzara jin wai gobe gobe ma za a daura auren ita kam ta ya za ta iya rayuwa babu Khalid yar uwarta ma da suke uba daya ta lahanta ta yadda ba ta moruwa don su rabu to ta ya za a yi tunanin za ta kyada wata ta sake shiga rayuwar shi muryar mahaifinta ce ta sa ta zuba mishi idanu san da yake faɗan duk haukan da kike akan Khalid ina sane nayi banza da ke idan zaki san yafi karfin ki tun wuri ki hankalta idan kuma zaki ci gaba da bin zigar uwarki to ga wuri na amma ki sani aure gobe babu fashi tsakanin Khalid da kuma Danejo Allah sarki wannan kenan bayan wani lokaci yana shigowa cikin garin kai tsaye ofis din gidan rediyo na Amaya wuce inda ya haɗu da abokin shi Ustaz Larwan ya damƙa mishi kuɗin da ya saba fitarwa lokaci zuwa lokaci na lura na lura da marayun da suke ɗaukar nauyin karatunsu bayan haka kuma ya kara da cewa kamar da yadda aka saba larwan muna barar addu'a cike da tausayawa da halin da Khalid yake ciki ya tabbatar masa da ba matsala za a kara dagewa da addu'a daga nan gidan Abbas ya nufa don har ga Allah kewan maman shi yake ji gashi kuma yau kawo fin karfi yake ta nuna masa da fari zai masa aure da wata Ta tsitsiyar yarinya da bata san ma meye miji ba yanzu kuma ya hana shi tafiya da maman shi wai za ta kwana a nan gobe ya zo ya ɗauke su shi wallahi har kunya ma yake ji idan aka alakanta shi da yarinyar nan haka kawai don neman sa da jafa'i ina ma laifin da ke lambuce dan shi ita yama wannan tanadin ma amma danejo danejo fa hmm. mama amdai ta ce dane dane danejo a can ko kauye sai da mama fati ta yi bacci kawo buro ya shigo bukkar ya tattaba danejo ta farka ƙwarya ya mika mata ya ce ki shanye karɓa ta yi ta shanye tas sannan ta mika mishi amsa ya yana faɗin ki ji ni nan da kyau a rayuwarki karki kuskura ki sa niyyar ki sa niyya ta cutar da wani ke ba ki saki hana wani ya cuce ki ba amma dai ta karkashin ƙasa kam idan aka shigo miki da izinin Allah kariyar ubangiji na tare da ke juyawa yayi ba tare da ya bata damar cewa komai ba yace ki koma ki kwanta komawa ta yi ta kwanta ba jimawa bacci ya sake daukar ta a shekaru irin na Danejo babu wani abu da ke damun ka da yake damun ta bare ya ɗaga mata hankali don haka ne ma har yanzu bata san me rayuwar duniya ta kunsa ba ita dai kawai Danejo ce diyar baba buro da bulo da kuma jebo rufe su da awa ɗaya, malika ta zo ofis ɗin yan sanda tare da kawarta akan babar ɗinta da kira ta samu ganin inspeto ɗin ta faɗa mishi abin da ya kawo su don sosai zuciyar ke ta farfasa da abin da ta ji daga bakin alhajin da fari ta mishi shiru da ta ji maganar auren shi saboda ba shine a gabanta ba yanzu kuma ya wani sa a rufe mata saurayi saboda zai yi amarya da ya san yadda take jin Najib da bai yarda ya faɗa mata ya sa a rufe yaran shi ba maza jan majina ta yi saboda kukan da ke son taho mata tare da sake gyara zamanta ta ɗan turo kirjinta da ke cikin riga t-shirt tana kashe masa idanu ta ce don Allah yalla bai ka fito min da shi ba zan iya bacci ba tare da shi ba idan kana sona kana sona satar kallon kawarta ta yi da ke gefenta sannan ta ce ko ita sai na haɗa ku ku kwana tare ko ya ka a mugun tsawace ce ke rufe mana bakinki anan an faɗa miki kowa ɗan iska ne irin ku rufe idanu ta yi sai kuma ta dube su ta ce habayan labai kana gani idan da babu mu za ku yi amfani ne ta kasan idanu ta harare shi tare da da baki ta miƙe haka ma kawarta juyawa suka yi dan barin ofis din sai kuma ya bi bayan nasu da kallo to dama abu ne a fili ana tallar shi don haka shatin pant su yake hangowa kuma dama an gama jiki sai dai me saboda kar a rubuta daga tayin farko da harshen shi ya mata inkiya da juyowa suka yi a tare sai sai makawar alama da yatsa ta fita ita kuma malika ya ce ke ki zo cike da kissa da karairaya ta karasu wannan karin kuma kai tsaye gaban shi ta zagaya ta hau kan teburin ta zauna tana kallon fuskar shi ta daga masa gira ta ce ya dai ka sako ne fuskar ta ya kalla yace, ce kawarki bata man ba amma idan da ke za kwana sai a fito miki da shi yanzu sai da ta turo kirjinta gaban shi kamar za ta saka mishi a baki sannan ta sake kanne mishi ido ɗaya ta ce na yarda tashi yayi tsaye ya mata alama da hannu ya ce muje gabatan yana binta a baya sai da suka suka kai dab da za su fita ya kai hannu ya shafa duwawunta da sauri ta juyo tana murmushi ta ce ojila girgiza kai yana murmushi ya ce gwanin burgewa juya masa bayan ta yi sosai tare da karkada su da kyau hakan yasa suka bayar da wata sabuwar sha'awar da ya sa shi kusan yin ihu saboda ita dai siririya ce amma kuma sai manyan duwawu wanda ya san har da na mai a ciki farar ta masa da idanu ta ci gaba da jijjiga masa duwawuka kafin ta ce sai ma ka gansu a zahiri dariya yayi suka fice a office din sai da ya sake tambayar da sunan Najib din kafin ya bayar da umarni a fito da shi amma kar a bari Alhaji ya sani tunda shi harka ce yayi ta kuɗi har sun nufi motar shi ta ce ina zuwa bari na ba kawata makulli na kullun babur dina sai ta tafi da shi motar ya shiga tare da fita da ita daga cikin station din ita kuma ta karasa wajen kawar ta ce yauwa karbi ta faɗa tana bata ta makullin ta amsa sannan ta ce ki jira na ya fito sai ku koma tare ni zan tafi tare da wancan yanzu amma kar ki faɗa masa na bi wani ki ce kuɗi na je ɗauka za mu haɗu a gida ta bi baki kawar ta yi ta ce ba kya so ya sani ko kuma fa saboda shi kika bayar da kanki ga wancan da alamar hasala ta ce ke dai ke abin da na ce kuma wallahi kika faɗa masa gaskiya za mu ci uwar juna da ke mm. Allah sarki wannan kenan duka duka anan san dakata sai mun haɗa da ko a kashe na gabatan jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai